Lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyin na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatan kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara daga jihar Yobe. To. Mun samu wasiƙa daga wajen Alhaji Mele Yusafari wanda ya ce wai akwai tsohon jini wai sai ka ga fatar mutum ya kumbure waje daban-daban kuma su jajawur sannan ga ƙaiƙayi me ke kawo haka kuma alamu ne na wata cuta? To likita da farko akwai tsohon jini? A'a ba wani tsohon jini kin san yadda Allah ikonsa yake abubuwan halittar kwayan jini yadda suke cikin ɗan adam. Eh. Suna Allah na ƙarar da waɗansu ya sake waɗansu kowane wata uku amma kowane lokaci kama ana juya su ne a cikin jikin ɗan adam amma kowane lokaci ɓargonmu da kuma yana fitar da sababbi kowane lokaci To, eh, eh, a takaice dai ba tsohon jini. Eh ba wani tsohon jini. To, abin da yake nufi za a ga kamar mutum ko a fatar shi za a ga wani wuri kamar jini ya tsaya gaba ga kamar jini ta fatar to wani lokaci in dai mutum ya bugi wani abu ko wani abu ya gurje shi a wurin to wurin yakan kumbura yakan kumbura wani lokaci sai jini ya taru wannan to wannan ya taru jini yakan daskare ne a cikin wurin to in ya daskare jikin mutum yakan warkar da kanshi eh amma in dai daskaren jinin nan domin wani wani abu ko kurji ko wani abu da ya bugi mutum a fatar jikinsa in dai bai narke da kansa ba to dole mutum ya je wani likita a duba shi To likita ka yi mashi Alhaji Mele bayanin cewa idan mutum ya bigi wuri a jini ta daskare a wurin a shi ne za a ga wurin ya baki to me ke sawa kuma ya ce wai sai fatar mutum ta yi jajawar kuma ya rika mai kaikayi. to wani lokaci in dai kuma kin san a wasu abubuwa in dai jikin mutum bai dace da wani abu wani abu suka tafi fatar jikin mutum wani lokaci yakan sa wurin ya yi jajazur ko ya kumbure kuma ya ta kaikayi to wannan abin da ke haɗe da ka taɓi wani wuni ko wani abu ya taɓe ka wanda jikinka bai sage da jikinka ba to duk wanda ke kawo ƙaiƙayi ɗin. To saboda haka ba alamu ba ce ta wata cuta? Yawanci wannan in dai wannan ne in ka je aka duba yawanci abin da ya taɓi jikinka ne amma in dai wannan yana faruwa kowane lokaci to wani dole a je a yi bincike hajiya. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To malamin ya sake wata tambaya ya ce me ke kawo zafin ƙafa ne? domin ya ce kullum da marece yana fama da wannan matsalan a saboda haka menene magani to hmm. akwai abubuwa abin da ke yawancin mutane abin da ke zafin kafa yawanci yadda jijiyoyin ke aiki ne a kafa ɗin akwai waɗansu mutane waɗanda suke da yadda su take ko kuma suna da koma wani lokaci kan masu ciwon sigari to kuma waɗansu akwai waɗansu mutane masu irin ciwon jijiya da ke sa kafin ta rinka zafi akai akai haka da kafan shi na zafi da yawa haka ya kamata a je a bincika domin sai an bincika za a tabbatar da abin da ke kawowa. Idan aka duba nan aka gano za a iya magani? Eh aka gano za a iya taimakon shi, insha Allah za a iya taimakon sa amma dole a je a bincika a ga me kai kawo domin bai kamata kasanta ita zafi wani lokaci haka ba. Akwai takamaiman likita da zai gani ko ko duk likitan da ya gani zai iya eh, mashi. Ya ga wani likita ya je ga likita da wani likita ya je gani zai iya duba sannan inda ya tsanani ne za a je a kai shi wurin likitocin da za su iya duba yadda jinin ke bi da sauransu. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To shi kuma Ali Abdullahi Doron Baga ya ce ‘yar wuya da wanzame suke cirewa a jarirai shin me matsayin wannan lamari ne a likitancin zamani? To a likitancin zamani ba amfani a cire wannan hajiya. mun sha ka sha ansawa eh mun sha sawa bai kamata a rinka cirewa ba a ɗan ziyara wani lokaci kalilan eh. waɗanda suke da wannan wani ƙwayan cuta kan shiga to waɗannan ana iya cire amma haka kawai a cire bai ba shi da amfani wato in dai ba dalili bai kawai a bama yaro abin shi eh, in ba dalili bai kamata a cire ba abinda Allah ya yi ne kuma a yi dole a bar shi kawai inda yake to likitan masu yi din akwai matsalar da ke biyo bayan cire wannan illan da za su wani lokaci kin da ake cirewa in dai ba a yi wuraren da ake cira ba a yi tsafta kwarai da gaske ba to zai iya sa yaron ya samu irin cuta da shiga wurin kuma ya zama shi wani wahala kuma ba ko kuma idan wanda zai fitar din bai iya ya kuskure ya taba wani wuri eh za a iya taba wani jijiya ko wani abu akai kuskure to kuma wannan sai kawo wani abu daban A to tun da dai kamar yadda ka ce in ba yana damun yaro ba ne ba a kyale shi kawai da halittar shi ta eh, Allah. Kamar kamar nan kasashen kamar nan da muke aiki a kasashen tura dinnan ba a taban su sai dai yara in dai akwai su yara wanda za ga ko ya ya kumbure ko wani abu ya shiga ya shiga cikin sa to akwai su kwanci tuga suke iya shiga to wannan ya faru to ana iya ba su magani ko kuma wannan bai ba sai a cire shi amma ba a cire shi. Wato sai dai da matsala kawai. Sai da matsala, in ba matsala ba a tabansa. To ina fatan wannan bayani da kai ba shi kaɗai Malam Ali Abdullahi Doron ba gaba har da sauran masu mu sun amfana da wannan bayani da kai ai kama sha ba da ansa eh mun sha eh. ba da ansa wannan duk irin abubuwan nan bai kamata a yi su ba to min dun ba shi da amfani to shi kuma malam Adamu Habu Umar Yanga a can ƙaramin hukumar Taura a can jihar Jigawa da farko shakuwa cuta ce? Shakuwa ba cuta ba ne abin da ke fara da shakuwa shi ne wani lokaci kin san yadda cikin ɗan adam yake akwai tsakanin inda huhu da kayan ciki suke akwai wani fata kamar titaniya haka ah. wani yadda take matsewa ta bude to wannan shi yakan sa sai ga wani lokaci domin wani dalili ba wani ciwo ba ne sai ga mutum ya ta yi to in wanne ya faru to akwai abubuwan da ake iya ba mutum ko kuma wani lokaci kawai in ka zauna ka huta wani lokaci na taimaka amma in ya tsanani akwai magungun da ake ba amma wannan ba wani ciwo ba ne. To kai don ya yi tambaya ya ce me ke haddasa shakwa to kayi bayani To likita akwai shakuwan da babban cuta ce kamar mutum kawai ta shaku ya fara shakuwan nan ya ta yi ya ta yi ba tsayawa. Akwai waɗansu akwai a nan ƙasashen akwai waɗansu yara waɗanda aka taɓa bincike suna shakuwa kowane lokaci. Ba tsayawa. Ba tsayawa to a ɗan jijiya ne wani lokaci da ke sa wannan sai an shiga an taɓe ta sannan sai tsaye da shi. Amma yawanci ba ciwo ba ne haka. To likita amma akwai kamar mutum ya ta shakuwa ba tsayawa din nan idan ba a gano an je an taɓa ko me aka taɓa da kamar kace a jikin wannan yaron ba me ke zai faru kenan. to yawanci akwai magunguna da ake bayarwa mutum ya sha wanne yakan dan taimaka wani lokaci amma inda mutum na shi kowa kowane lokaci ya kamata a je a bincika in an bincika din za a iya ganowa ko menene ko da ganowa dalilin wannan shakuwa din amma yawanci shakuwa a kan zo bayan kai so so biyu so uku so hudu zai tsaya wanda yawanci yakan tsaya da kansa eh amma in yi kamar yadda kace in ya zama matsala sai dai mutum ya je a duba shi ko eh kamar waɗannan yaran da aka yi bincike su nasu illa kowane rana makonni suna ta yi so dole aka je aka kai zuwa aka duba su sosai sannan aka gano abin da ke kawo wannan to Allah ya sauke amin amin to ai galibi kuma na ga likita in mutum yana shakuwa sai a ce ya sha ruwa kuma in ka sha ruwan sai ya tsaya eh wani lokaci akan ce ka sha ruwan sanyi wani lokaci akan ce ko a dan firgita ka <laughs> akwai abubuwa da eh. mutane ke yi <laughs> <laughs> ko kuma lokaci a sa ka wani irin abu a kanka wani lokaci amma duk waɗannan yawanci suna aiki wani lokaci kuma ba yi kuma yawanci yana iya yana tsayawa da kansa to Allah ya sauke <laughs> to shi kuma master warrant officer mai ritaya na Sidi Ado to wasu sun ce wai idan mutum yana yawan kallon wai talabijin wai yana kawo illa ga jikin ɗan adam kallon talabijin bai ka illa ga ɗan sai dai in dai mutum na da ko irin ciwon ido ko na akwai abu da ke cikin idonsa in da yawan lokaci in kin sa akwai wasu mutane da suke da ciwon ido eh. wanda yawan haske kan sa idon ciwon ido ya karu eh, wato kaman ka je dab da talabijin din ka zura ma talabijin idon ido ne ko ko in kana da ciwon ido ko nesa ma kake talabijin wanda yasa akwai wannan wani abu da ake kira iris a cikin idon mutum wani lokacin ya kumbure ta nan haske ke shiga to wani lokaci domin wannan to in haske yawa ko ma rana an ka fita za ga yana idon na ciwo to wannan akwai wani abu da ke faruwa a cikin idon shi ke kawo wannan wato iyakacin illa kenan da kallon talabijin zai yi ma jikin mutum amma ba jikin mutum duka ba ko a ba jikin mutum duka sai dai kawai in dai kuma kana kallon talabijin din ko in kaga idon ka wani lokaci in yana dole sai ka ka matsa idon kafin ka gani to yawanci kila kana neman madubi ko na abu To Allah ya eh, sauwaƙe. Amin amin. To can fice dai da mutane suka ce wai yana ka illa ga jikin ɗan adam. A bai ka illa ga jikin ɗan adam. <laughs> To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To shi kuma Malam Adamu ya yaji. Ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum. To. Me ke kawo wannan? To irin waɗannan ƙurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin cuta? eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma ka ga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to maimako to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda bai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka ka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in kai haka wato wanke baki akai akai yana akai akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to eh. dole ka sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci subhanallah eh to dole kai sauri ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayan cututtuka ne ke shiga to Allah ya sauwaƙe Amin, amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka a nan za mu yi sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. daga nan birnin Washington DC.

babu da ke a sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kusa